Mai sauraro barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. makomar rayuwar matan da aurensu ya mutu a al'ummar hausa da irin kalubalen da suke fuskanta shine maudu'in da muke tattaunawa a kai tun makonni uku da suka gabata tare da hajiya binta rabi'u speaking da hajiya aisha mu'azu kafin mu dora ga wani dan gutsire daga cikin shirin da ya gabata inda hajiya aisha take cewa ba a hakan wasu zaki ga suna guduwa su bar 'ya'yan a wurin kakanninsu uwa ta shiga duniya ta bar 'ya'yan saboda me saboda iyayenta ma sun gallabe ta bata ji daɗin zaman gidan miji ba bata ji daɗin zaman gidansu ba da iyayenmu za su ji sai kiga ga in aka fara magana sai ki ji fara mu ma haka kakanninmu suka yi mu ma haka iyayenmu suka yi but akwai canji yanda zamanin ne yake canja yanzu ana ƙara sanin addinin musulunci ana faɗakarwa yanzu an fara understanding what it means ya kamata a ce iyayenmu su zauna su yi nazari dan iyayenku sun muku haka ba lalle bane ba ko kuma ku mana ku yaya duniya nan canjawa yi da ba kaset ake yuzin ba yanzu ina kaset yanzu ba an koma cd ba to yanzu ina ma cd yanzu an koma suna usb to daga nan za mu dora a yau ai sauraro lafiya wata yarinya ce ba ta da shekaru masu yawa ba ta yi shekaru ashirin da biyar ba tana da ƴaƴa biyu kuma ba yaro ta haihu wato na ce yaro ba yaro irin yan rata shekaru ɗaya biyu tsakaninsu ba a'a babba ta aura Ah, tana gani yawanci za zaki suna aurar da 'ya'yansu ga manya domin suna tunani cewa sun san da kimar mace da darajar aure saboda haka za su fi kula da mata da kuma rike amana amma sai aka waye gari abin ba hakan yake ba to wannan yarinya dai aure ba daɗi sai ta wata da watanni sama da wata biyar ba ta sami miji a ido ba miji ba kuma jahili ba yana da ilimi na boko da ya iya gwargwado ko da yake gaskiya zai yi wuya a ce mutumin da yake da ilimin addini ya wofantar da matarsa yarinya karama ga ta kyakkyawa wanda ni a gani na hakan ka iya jefa ta cikin wani yanayi ita ce matarsa ta biyu yana nan gari inda yake aiki da uwar gidansa sai ajiye ta a wani gari daban wanda tsakanin garuruwa biyun ba wani nisa ne da za a yi wai ba zai iya zuwa ya ganta ba bayan sati daya ko biyu a'a ba ci ba sha ga yara biyu kuɗin makaranta dai za a biya to ita ta ce idan dai ta saka sha ido to ya zo aiki ne garin shine tsakaninta da shi to mahaifinta shi ke tattausa ta tun lokacin Allah kuma sai ta Allah ta kasance ya rasu to abin tashin hankali ma shine rasuwar mahaifin nata ta kasa ma kiran shi mijinta gaya mishi sai amininsa ta kira ta gaya mishi baya ma kiranta ba ta iya kiransa domin ya rufe layinta ba ta iya kiransa irin wannan suna da dama wannan kaɗan kenan daga cikin wanda yake faruwa mai yiwuwa ma bai kai ma ba ma batun mai yiwuwa bai ma kai na wata ba yanzu kamar wannan yarinya da kika bani um, labarin ta tsakani da Allah yanzu me amfani irin wannan auren yarinya tun ta da kuruciyarta an sa an zo an sa ta a cikin halin kuncin rayuwa mm. sai dai shi aure da ke ganin sa kamar zubin adashi ne duk abin da ka shuka a aure zaka girba a gaban Allah ya yi da in ta yi haƙuri za ta girbe haƙurinta sannan kuma most probably in Allah ya sa ko auren ya mutu ne ko wani abu in ta tashi kuma Allah zai musanya mata da mafi alheri abin da shi ne mutum ya tashi zaben miji a duba mai addini kamar yadda manzon Allah ya ce da ɗabi'a mostly kuma asali yana da kyau auren miji mai asali because yawanci in ya samu kyakkyawar tarbiyya ya fito daga gida wanda suke da tushe zaki ga a akalla yana da wa'anda za su faɗa masa su ji yanzu kamar wannan da kika bani labari wani eh. probably shi mijin kin ga ba shi da mafaɗa ba shi da wanda zai gaya masa su ji shi yasa yarinyar ma har duka wannan abubuwan suka faru bata ma san wanda za ta je ta kai ma kukanta ba sai dai mahaifinta to magana da aure dai abubuwan da yawa sai dai kawai mu ce Allah ya datar da mu hajiya Aisha me zaki dora daga ƙarshe To gaskiya hajiya akwai abu ɗaya da nake so mutane su gane. Akwai matan da suke abusing mazajensu. Amma we are always focus on abusing ɗin da ake ma mata. Haka. I'm not trying to be defensive. Ai duk abu da ya faru. There is always two sides of a story. Wance za mu iya magana da mai gidanki? In ta ce ba za ki iya ba. In ke kina da miji, you can sit down with your husband. Sai ki magana da mai gidanki. Gashi gashi gashi da Allah I really want to know what is going on a gidan. Haka. Mai gidanki in ya san mai gidanta, shi a cikin hira zai zauna a cikin hira zai jefo mishi magana kin ga dan sai ki samu story biyu kin ga yaran yanzu da sai ake musu aure maganan gaskiya mu millennium parents mun ba su wannan right din in kin ga zaki iya ki zauna in kin ga ba zaki iya ba ki tafi mm-hmm. iyayen mu ba a musu haka ba sai ki ga iyayen mu sun zauna shekara 60 shekara 50 suna tare da mutum daya a iyayen su ba su ba su option ba ai aure ko ba a ce ka je wai ko dan wala ko mijinka na wulakanta ka ka je ka zauna ba no an mijinka na wulakanta ka an kika yi kokarin duk duniyar ki ga komai ya zama normal cika gaba ga baki iya ba A yana da iyaye yana da magabanta yana da alwali ai ba shi ya daura maka shi aure ba sai ki je ki gaya musu ba ma ki kai makara ma ma ki ba dan kada abin ma ya zama guzuru tsoma sosai sai ki kai kara ma iyayensa assalamu alaikum wani kin ji kin dole a cikin family shi akwai wanda ya very close to sai ki mishi magana kin ga sai a zo iyayen shi tunda su suka san shi su suka mishi tarbiyya kuma su san irin tarbiyyar da suka mishi in haka suka mishi tarbiyya dan ya dinga wulakanta mace to kin ga anan ne wannan kuma shine sai a tashi tsaye ai maganin abu amma in sun san sun ma ɗansu tarbiyya mai kyau dole za su zo su yi bringing in shi to order su yi questioning in shi haka ne to kin ga anan ba a bata abu ba amma an gyara amma mu millennium parents yanzu a always like in kin ga zaki iya zama auren ki zauna in kin ga ba zaki iya ba ki tashi me aka yi akwai wanda na sani ta aurar da eta. kwata kwata auren yarta nawa wata hudu eta ta fito daga gidan miji me yasa ranar ta mishi waya yana office bai ansa wayanta ba ya ga miss call ɗinta bai calling ɗinta back ba ya dawo gida ta mishi magana words in yarinyar sai ta fara cewa me ya zan maka waya ba za ka ansa ni ba sai ya ce mata rubuta ina aiki kika kira ni na ga wayanki kuma ina tashi na ga me yasa zan kira ki kai tun da gida zan taho shi yasa man kira ki ba and the first word that came to her my dan wulakanci kin gani ta gaya ma iyayenta they didn't see anything wrong with that so suna ganin kamar ita ta yi daidai auren ta wata hudu ta dawo gida da karamin ciki shi kuma bai biyo ta ba saboda shi ma yana da iyaye ya ji ya ga iyaye shiga abin da ya faru su ma kuma suna da nasu pride ba su biyo ba har ta haihu a gida har ta yi arba'in a gida sai dai kawai aiko musu kawai da kuɗin suna saboda misa saboda shi ma yana da wannan fishin to kin ga a ciki sai aka samu wani kawun shi da ya zo ya zaunar da shi ya mishi magana ya ce ai in ka auri mace ka auri mace ne a matsayin kai babba in ta muka abu sai kai considering din shi as wauta ne da yarinta haka kawun shi ya sa shi a gaba wasu yaron tana cewa ba za a je ba ita mata ma za ta nema mishi amma kin ga haka kawun shi ya sa shi a gaba suka je gidan aka ba da haƙuri kin ga bayan ta yi kusan wata nawa a gida almost a a gida to kin ga anan ma kuma sai aka fara tunda ta dade bai juyo su ba bai musu wannan ba sai an sake daura aure kin ga ma kuma aka zo aka fara having complications to ita kuma yaron da ta ji an ce sai an sake daura aure ta kuma kawai she thinks ai babu aure tsakaninta da da shi sai ta fara ganin wani a waje sai uwar yaron ta zo ta ce ai ba mamaki dan da ta haifa ma ba jikanta bane ba dan danta bane ba saboda me saboda iyayenta ba su zauna sun muta nasiha mai kyau ba suka bar ta ganin aure ya lalace yanzu magana da nake miki shi ya sake yin wani aure and he's happy kuma ganin ta yayi ta yana son ta ba wai sauran dole aka mishi ba to kin ga mu iyaye muna contribution sometimes we need to be careful of what we say because yaran yanzu because akwai particular abin da suke san ji and unfortunately mu kuma muna faɗan wannan shi za su ɗauka duk abin da kika faɗa ba za su ji ba ai ga abin da wancan ta ce kuma yanzu Allah shi kyauta wani abu yanzu ya faru kin ga ai hajiya kin ga yanzu a ce ai wacce ta ce kin gani so there are certain things da umma saboda fushi da bacin rai ne we should learn to control ourselves ba komai za mu fito mu gaya ma yaran zamanin yanzu ba saboda kwakwalwansu ba zai tunanin okay fine let's put one and two together mu samu right answer ba kawai su magana in ta musu daɗi ta musu daɗi kawai shi za su ɗauka kama as I said earlier yarinya ne tana iya zuwa yanzu ta fara mishi wani rashin mutunci saboda me yasa saboda ai hajja ta ce in bai daina mun wulakanci ba in koma gidan ubana kuma duk laifin da ya mutu wallahi yau ko shi ne yake cin zalunta da moment ta fara mishi rashin mutunci laifin shi duk wanke laifin ta za a gani kin ga ai ba a yi mm, abin da ya kamata ba in za mu yi magana kamar most especially ma matasa maza da mata in za mu musu magana there are certain words da bai kamata mu dinga gaya musu ba because they pick easily akwai waɗanda zaki zo ki faɗa they pick it and they will use it against you so we should be very careful most especially in za mu faɗakarwa mai matasa da words ɗin da za mu dinga gaya musu kada abin ya zo ya backfiring on us to mai sauraro haka ya kasance a cikin shirin ciwon ya mace a wannan mako sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Aisha Mu'azu da Hajiya Binta Rabi'u speaking sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.